an ce da ɓarawo tashi ka ruga ko? Ai da ya faɗa mun ji. Ji da ya zama ji. malam. cikin leda. Sa ta leda. Akwai abubuwa da yawa da baka gane. Harkoki na rayuwa da kake gani. Dole sai ka yi haƙuri kuma ka dama mawadaki. Ko ba gane ba. ka shiga ka sa ta buhun leda na. Kai ka shiga cikin police station ka oga da kai sai kai da kai da shi ya kunci Idan har rashin kunya da takamar iskanci da yunkurin karar kwana ya sa ka shiga kaya goga mun sha to ka shiga uku to sai na rataye ka nan gundan harbi kwarai kuwa dan kana sai da lemon bawo kake zuwa gurin nan alheri ya taba shiga tsakanin mu da kai baka san wani abu ka san kamar yadda kasar mu ta Najeriya ta samu ci gaba a man fetur to idan ka je kasar Jordan su kuma sun samu ci gaban ma'adanai a barba da lemon bawo la haula yeah ranar da aka shiga cikin bodin zai ga ya oga da kai da shi ku tsubun ala masani ala madaukake Allah hiri masani Allah masani ala madaukake Allah hiri madaukake kai tun mutumin da ya hada maka tara mai ce zai mana fada wa kan mu da tanganci na tattaro zare da goron dutse dan gwangwaro sun yi dodi za su tafi Lagos banda ni Mota ita ce ta dauko shi rabe-rabe. Banda ni. Zage-zage. Ni na gama banda ni. An fasa an fasa dutse ya iri tashin nan. Banda ni. Yan taba sun kunna. Sun yi sama. Sun dawo amma Allah. Ah, kare, kare, kare. Ah. Kai kam kare, kare. Idan ba sai ka kashe shege ne sai ka harbe mota. wallahi yau za ka kashe mu kai yau za mu je lahira ba shiri Allah sai ka tura mu lahira ba shiri mun ba shi kudin ne eh, ko mu ba shi ma ko kar mu ba shi uban sai ka kawo girka kar ka kare lafi akan lafi a shi ce masa uban sai ne girka ka eh, eh, wannan dan uban sa ranka ya dade ina gani ka san wani shi ne ke bata mu kada na ce da shi mu shiga masallaci mi sallah yace mu zo mu samu guri a zaki sun biya ka Allah ya ne mu je office ya ai ko da tafi sai an rataye ni ina sai sai ka harbe mu ana kai Allah sai ka mu me abarba gudunmuwar ka kawo giya ta daure mu ina ina tsaye wallahi sai ka harbe mu Allah sai ka mu sai ka harbe mu ina kallon mu sai ka aika da mu ba mu da aikin yi sai cin wallahi sai ka aika da mu dan yarinya

aka kware sa sunan mu a cikin da aka kula da su mai tukuri. ai tun da ban je doron ga da kamin kifi ba Allah ba zan je ta dakin nan kuma ga san Allah idan ba ta so ne wani na wani gugu Allah tsina ya kuma ka san wani abu san samu a kai mu mai tukuri can karshen karshen mai tukuri. a da mu a cikin gona mu biyu su bude mu na wuta dina Allah zai sa jirgin sama jirgin ka sai tuwa guje haka zan a ga wasu wallahi mutum kai na wallahi ko ya huta officers ya ada ada officers ada oga ce na jira kawai ka kira mu da masu ƙararren kwana sa ku a gaba mu kira mu kawai da masu ƙararren kwana mu wuce mu ce eh ina office oga yana jira na ana tambaye hanyar zuwa maka ga hanyar zuwa madina ka ɗauke zuwa hanyar kano hanyar kano uwarka shi ya ke birnin wa hanyar kano za ka bi aikin banza aikin wofi, an jiga ba tsame ba ka zo ka samu kane a gaba kane mun kane mun wai wai kan mutanci kan mutanci kan mutanci bi to me zamu ci kai ba cin har ta kake ba sai ka ci yayanka kin banza mana aikin wafi a ke sakina sakina na'am menene kake ta faman kira na kaman bashi take bina what do you mean da cewa kaman bashi nake binki hmm dama jiran ka nake ka dawo don abin da kake min ya fara isa ta kanina da sun zo gidan nan sai ka ce bana nan haka kwanaki kai min haka yau ma kai min abin nan ya fara isa ta fa dole ne ce musu ce musu ba kenan idan mutum zai zo gidan ce gidansa kima sau dan zan ce ba kenan ban zan ce ba gidan bane amma in zan za a ce hayatu kofar hayatu gidan kofar hayatu ake nema zan shiga gidan amma ba wani da zai zo nan gidan ya ce wai yana neman gidan sakina

ga kujera ta ga kujeran makwafan makarantar lardi aka bude farkon makarantar lardi 1885 mu ka fara bude ta ga kwankwason na ga kwankwason mm, lugat ai mangufak da zai tafi yaƙi ma sai da ya ce min hayatar ce am zan tafi yaƙin shiga duniyar ce sai an dawo ba da ke mana zan ke ma wani zance in man wani zai aza idan na faɗan magana ki dinga ofe Kin bai da ina abinci na to ban girka ba ka siya ka kawo ne what a wata ta mutunci na hannun abinci sannan zo sun gida ma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba girka ba ko? to ko yanzu ta tashi in girga ki yanzu nan ina abinci na ka ji kanci can ba a gama ba eh can gama an gama sun cinye nan kuma na zo ba gama ba tashi haka kan da isa